Jakadan Arewa zango na Yes, the jama'a of the northern Nigeria, of the arewacin Nigeria, of the people that are following Arewa 24, of the people that are following the show Zakadan Arewa. Yes, my name is Bob Hai. Yes, I'm here to tell you cewa an samu wani upgrade. every time muna gaya muku muna yin abubuwan da za su rinka making sure din beta is like kifi and tilapia are eating is make your life better. Sabuwar mai gabatar da shiri. Me kika ce? Ka sani yayi. Ah. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu mai suna jakadan arewa. Zango na biyu. Shiri ne da ake ɗaukansa a ƙasar Ghana kamar yadda kuka gani ni ma na yi tawa shigar. Ni ce taku Zara Muhammad mai gabatar da shirin jakadan arewa. Hirarraki mai ban dariya tare da nishaɗantarwa. A Ghana muka haifi kanmu kuma a Ghana ka haifi. Kuka haifi kanku? A'a muka samu kanmu. Salamu alaikum. Me ka ce? Ka sani yi. Wa alaikum salam. Shawarwari da faɗakarwa. Shi a da Najeriya ana samun yaran Kiristiyan da Musulmai suna zuwa makaranta tare ana komai tare. Mes salutations à vous tous. Merci de nous avoir suivis dans ce programme. Ciao. Arewa.